يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك أنوا السلام عليكم muna masu godiya wa Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai da ya rayuwar rayuwarmu a wannan rana ta goma sha biyar ga watan Ramadan hijiran fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana 1440 wanda ya daidai da 20 ga watan 2019 a cikin wannan masallaci na muawiya ibn abi sufyan Allah ya kara masa yadda don ci gaba da karatu kamar yadda muka saba a daidai wannan lokaci fatanmu Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu da faɗin daidai da kuma aiki da abin da za mu faɗi dan masu biye da mu ba su manta ba muna na a cikin suratul baqara mun tsaya a daidai inda Allah madaukakin sarki ya mana bayani akan abin da ya shafi yahudawa da nasara wajen da ke cewa wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu suna cewa ku kasance yahudawa ko ku kasance kiristoci tahtadu za ku shirya Allah ce ya ce kace musu bal millata ibrahima hanifan bari dai addinin annabi ibrahim ita ce mai mikakkiyar addini wa ma kana min da dai annabi ibrahim alaihi salatu wa salam bai kasance daga cikin masu hada Allah da wani a wajen bauta ba wannan aya ta sauka ne saboda su wa'annan yahudawa suna cewa lallai suna cewa ma annabi sallallahu alaihi wasallama malhuda illa ma nahnu alai babu wata shiriya sai shiriyar da muka kasance a kai fattabi'na ya muhammad tahtadi kabimu ya muhammad zaka shiriya kabimu akan abinda muke na yahudanci da kristanci zaka shirya su kuma nasara suma su ma sun fadi maka haka sai Allah ya saukar da wannan aya wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadi qul bal millati ibrahima hanifan wa ma kana minal mushrikeen Allah ce kulu amanna billahi ce musu amanna billahi ku imani da Allah wa ma unzila ilaina da abinda aka saukar mana wa ma unzila ila ibrahim da abinda aka saukarwa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wa isma'il da annabi isma'il wa ishaq da annabi ishaq wa yaqub da annabi yaqub wal asbab da ayayen annabi yaqub alaihi salatu wassalam guda 12 wa ma utiya musa wa isa da abinda muka bawa musa da isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim da kuma abinda muka bawa annabawa da abun da ya zo wa annabawa daga wajen ubangiji su la nufarriqu baina ahadin minhum mu rabe ɗaya daga cikin su wa nahnu lahu muslimun mun kasance masu sallamawa wa wa'inna annabawa da manzanni da Allah madaukakin sarki ya aiko su da risala ya aiko su da manzanci zuwa ga wannan al'umma shine Allah ke cewa aya ta 136 Allah madaukakin sarki ce fa in amaru bi mithli ma amantu bihi qad ihtadaw idan suka yi imani da abinda kuma kuka yi imani da shi fa qad ihtadaw hakika sun shirya wa in tawallu amma idan suka juya baya fa inna ma hum fi shiqaq lalle suna cikin tabewa fa sayakfikahumullahu da sannu Allah madaukakin sarki zai isar maka wa huwa samiul alim Allah madaukakin sarki shine mai ji ko masa wannan aya da Allah ke cewa fa in amanu bi mithli ma amantum bihi idan suka yi imani da makamancin abinda kuka yi imani da shi faqad ihtadaw haqiqa sun shirya abubuwan da ake son su yi imani da shi sune abubuwan da ayar baya ta lissafa qulu amanna billah ku yi imani da Allah wama unzila ilaina ku yi imani da abinda aka saukar mana wama unzila ila ibrahim ku yi imani da abinda aka saukar saukarwa ibrahim وما أنزل وإسماعيل ده إسماعيل ده إسحاق ده يعقوب ده النبي يعقوب وما أوتي موسى وعيسى ده أبن ده أكبا ده موسى ده عيسى ده كما أبن ده أكبا ده أنبا ده جوجن أبنجلسو لا نفرق بين أحد منهم باب رب ده ده تشكنسو ونحن له مسلمون منكسر تيما سسلما وإن أبو بوا ده أكلسا سيني الله كتاب فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به idan suka yi imani da makamancin abinda ku kuka yi imani da shi faka da fita da hakika sun shirya shine malam ke cewa ya qulu ta'ala li rasuli wal mumini Allah maɗaukaci sarki na faɗa wa manzonsa da mu'minai in amana yahudu wa nasara imanan sahihan ka da faqad ihtadaw idan yahudawa da kiristoci sun yi imani ingantacciyar imani kamar imanin da ku kuka yi a matsayinku na mu'minai faqad ihtadaw haqiqa su shari'a ibnu abbas yake cewa ana karanta wannan aya fa in amanu billadhi amantum bih idan kuka yi imani da makamancin abinda su suka yi imani da shi fa in amanu billadhi amantum bihi idan kuka yi imani da abinda su suka yi imani da shi sai ce amma wannan a tafsiri ne ake amfani da wannan aya fa in amanu billadhi amantum bihi amma ba a karatu da shi saboda yana daga cikin a kira'o'i shaza wanda ba a yin karatu da shi ba a kuma yin sallah da shi shine yake cewa fa in amanu bi mithli ma amantum bihi ai fa in amana al-yahud wan nasara sahihan ka imanikum faqad ihtadaw wa in Abau? fatalaw fatawallaw wa a'radu fa'amarahum la ya'ud fa'amarahum فأمرهم لا wa harban lillahi wa rasuli idan suka juya baya suka juya baya suka ki bin umarnin abinda Allah madaukakin sarki yace su yi to hakika wannan ba abinda zai kai su sai zuwa ga tabewa da kuma yaki da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam ke cewa Allah ta'ala sayakbikahum bima yasha'u wa huwa as-sami'u li aqwalihim al-batila al-alimu bi a'malihim al-fasida Allah madaukakin sarki zai isar maka da abin da suke so su isar a kanka na mummunan abu wa huwa sami'u li aqwalihimul batila Allah madaukaki sarki shine mai ji ga zantuttukan su mummunan zantuttukan su da suke faɗa al'alimu bi a'malihimul fasida Allah madaukakin sarki shine masani da ayyukan su na miyagun ayyuka shine Allah madaukakin sarki yake cewa wa huwa sami'ul alim Allah madaukakin sarki shine mai ji kuma masani to da wannan aya daidai wajen da Allah ke cewa fa sayakfikahumullahu ay fa sayakfillahu rasulahu aduwwahu ai da sannan Allah madaukakin sarki zai isarwa manzansa abokan gabansa wa hada wa'adun min Allah li nabiyhi sallallahu alaihi wasallama annahu sayakfi ala man adahu wa man khalafahu wannan alkawali ne daga Allah madaukakin sarki dake nuna cewa Allah madaukakin sarki zai isarwa manzonsa akan wanda suke gaba da shi da kuma wanda suka saba masa aw yakfihim aw ida'ahum wa makrihim ko kuma Allah madaukakin sarki zai isar masa cutarwansu da kowa su, kama yadda Allah ke cewa ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fa ma risalata wallahu ya'subuka min an-nas ya ayyuhan rasulu ya kai manzo balligh ma unzila ilayka min rabbik isar da abinda aka aiko ka da shi daga wajen ubangijin wa in lam idan baka aikata ba fa ma ballarta risalata Lallai baka isar da manzancin ka ba Allah ce wallahu ya'simuka minan nas Allah madaukakin sarki zai ma katanga daga mutane da an kasance ana gadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa'annan sun gadin sa na wannan lokacin wa'annan ma sun gadin sa na wannan lokacin da wannan aya ta sauka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa ya je gidansa ya zauna Allah ya ce wallahu asimuka minan nas da fadan Allah inna shani'aka huwal abtar ai inna mubghiduka huwal abtar lalle mai gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai yankin karshe shine Allah ke cewa fa humullahu da sannu Allah zai isar maka huwa samiul alim lalle Allah madaukaki sarki shine mai ji ko masan to wannan aya ita ce ayar da sayyidina Uthman Allah ya kara masa yadda yake karanta ta a daidai wannan aya ɗan tawaye suka soka masa wuka suka yanka shi wanda wannan abin ya faru ne akan sayyidina Uthman Allah ya kara masa yadda wanda wasu jama'a da yawa daga cikin mutanen Basra da kuma mutanen Kufa da kuma wasu daga cikin mutanen Misra suka yi cincirundo a shekara ta talatin da biyar bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi fito na fito don su ga bayan mulki na sayyidina Usman Allah ya kara masa yadda ayyuhu haruna annahum yuriduna alhajja suka fito akan waida su je aikin hajji ne amma abinda suka ɓoye a zuciyarsu shine sun fito su yi tawaye ma sayyidina Uthman Allah ya kara masa yadda mutanen Basra da mutanen Kufa da mutanen Misra wanda malamai suka ce adadin wa'innan mutane da suka fito su yi tawaye usman Uthman innahum albani min ahli misra mutane dubu biyu daga mutanen misra wa albani min ahli kufa da mutane dubu biyu daga mutanen kufa da mutane dubu biyu daga mutanen basra wasu kuma daga cikin malamai suka ce dukkan su ne innal kulla albani duka da mutanen misra da mutanen basra da mutanen kufa Dukansu kowane ƙasa da suka zo mutane dubu biyu ne suka wakilci wannan yanki wasu kuma suka faɗi sabanin haka amma babu wani haƙiƙanin ƙididdiga tabbatacce akan adadinsu amma wasu daga cikin malamai suka ce la luna an albaini wa la yaziduna an sittati alafin bi ayyati halin min al ne. ba za su wuce mutane ba za su wuce dubbai ba kuma ba za su wuce dubu shida ba da kowane hali ba mutanen misra dubu biyu mutanen kuba dubu biyu mutanen basra dubu biyu sun fito a matsayin da su je aiki hajji amma sun fito ne su yi tawaye wa mulki na sayyidina Usman Allah ya kara masa suka shiga madina ta rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa kana ulaika alqawm min min fursani qaba'ilihim ja'u li'azli Uthmana imma bitahdidi aw bil wa imma bil quwwa wa'annan mutane sun zo madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa kana ula'ika qawmu min kursani qaba'ilihi duka shuwagabanni na wa'innan kabilu ko kuma na wa'innan yanki suna daga cikin masu mafaɗatan cikinsu aka samu sun zo ne ba duk komai ba li azli uthmana imma bi tadidi wa imma bil quwwa sun zo ne don su cire sayyidina usman a matsayin khalifa na musulmi tunda shine khalifa na uku bayan annabi sallallahu alaihi wasallama sayyidina abubakar daga sayyidina abubakar sai sayyidina umar daga sayyidina umar bayan an kashe shi sai sayyidina usman Allah ya kara masa to sun fito ne don su yi tawaye ma sayyidina usman su ga cewa dole ya sauka akan wannan mulki da ke kai ko da karfi ko kuma ta hanyar dabara suka yi kawanya ma gidan sayyidina usman Allah ya kara masa yadda aka kewaye gidansa fi awakhir zilqa'da a ƙarshe ƙarshen watan zilqa'da wa amaruhu an yakhli'a nafsahu min al-khilafa suka ce masayidina Usman suna umurtansa ya cira kansa akan khalifanci واستمر isaru إلى الثامن عشر من ذي الهجة وهو يوم مقتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه wannan kawanya da suka yi suka kewaye gidan Usman sayyidina Usman ta ci gaba har kwana goma 18 na watan zilhijja tun daga ƙarshen watan zilkada suka kewaye gidan sayyidina Usman ba su bar wajen ba sai da goma sha takwas ga watan zilhijja ta yi a wannan ranar ne kuma aka kashe na Uthman Allah ya kara masa wasu kuma suka ce a sun yi kawanya ma gidan na Uthman ne na kwanaki 40 wasu kuma suka ce a wasu suka ce a ba dai da ya wuce kwanaki 41 ba su waɗannan yan tawaye suka yi kawanya ma gidan na Uthman Allah ya kara masa yadda to lokacin da suka kewaye gidan na Uthman Allah ya kara masa yadda suka hana shi ma yin sallah balwa minal min bari ma ruwa suka hana sayyidina Usman ya sha fa kana yusalli bin nas rajulun min a'immatil fitna, har sai da ya kasance daga wani ne yake shugabantar mutane sallah daga cikin wa'incin yan tawaye tunda dama sayyidina Usman shine liman to sun hana shi fita sun yi kawanya ma gidansu sun kewaye gidan ruwan da zai sha ma sun hana shi sha sai ya zamto wanda yake jagorancin sallah wa mutane shine ɗaya daga cikin waɗannan 'yan tawaye hatta inna ubaidullah bin ali bin al-khiyar ala usman har sai da wani da ake ce masa ubaidullah bin ali bin al-khiyar yaje wajen sayyidina usman ya ce musalli bin nasi imamu fitna famata amruna wanda ke sallama mutane ke jagoranci wa mutane wannan fa shugaba ne ko kuma na daga cikin 'yan tawayen nan me me zaka umurce mu shin mu bi shi sallah ko kuma mu yi watsi da shi sayyidina usman yake cewa as-salatu ahsanu ma ya'malun nas lallai ita sallah ita ce mafi kyawun abinda mutane ke aikatawa fa idza ahsana nasu fa ahsin ma'ahu idan mutane suka kyautata ku kyautata tare da su wa in asa'u fajtanib isa'atihim idan kuma suka yi mummuna to ku nisanci mummunan da suka aikata kamar yadda yazo a cikin sahih bukhari kitabul adab babu imamatul maftuni wal mubtadi babin limancin ɗan fitina ko kuma eh, limancin ɗaya daga cikin masu kawo fitina ko kuma mai bidi'a wannan lokaci sun yi kawanya ma gidan sayyidina Uthman wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun shiga gidan sayyidina Uthman suna neman su ba da kariya ma sayyidina Uthman akan wa'idan tawaye ɗan tawaye daga cikin wanda suka shahara wanda suka zauna a gidan sayyidina Uthman wanda za su ba shi kariya ga waɗannan tawaye akwai alhassan ibn ali ibn abi talib akwai alhussein ibn ali ibn abi talib ƴaƴaye na sayyidina ali ibn abi talib suna daga cikin wanda suka je gidan sayyidina Usman, suka zauna a gidan don su ba da kariya ma sayyidina Usman, ga waɗannan ƴan tawaye kada su kashe shi wannan kuma ke nuna mana cewa akwai kyakkyawar alaka tsakanin Ahlul baitin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abdullahi ibn zubair akwai abu hurairata akwai muhammad ibn talha ibn ubaidillah as-sajjad akwai kuma abdullahi dan umar dukkansu sun zara su akan wa'innan yan abu yan tawaye wanda suke nufin kashe sayyidina usman Allah ya kara masa kamar yadda al habib ibn kathir kawo a cikin al-bidaya wa nihaya amma walakinna usmana amara sahaba bi adami bi adami alqital amma sayyidina Usman tunda yaga haka yaga da a zubar da jinanan al'umma na musulmi al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace ce a'a baya da bukatan ayyaki بل إنه جاء في بعض الروايات أن الذي جاءوا للدفاع عن عثمان أكثر min 700 sahaba. hasali ma an samu da دقوة waya. wanda suka zo da su ba da kariya ma sayyidina Uthman Allah ya kara masa yadda lokacin da ƴan tawaye suka nufi kashe shi wasu suka ce sun kai mutane 700 daga cikin ƴaƴayen sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walakin hatta haula sab'a la yusalluna ila adadi ulaika bughat ala al-qawmi bi anna aqall adadin minhum alfan amma fa duk da haka waɗannan mutane 700 da suka zo a wata ruwaya cewa sun zo su taimaka ma sayyidina Uthman ba su fa kai adadi ɗaya na wa'innan 'yan tawaye da suka zo daga wa'innan ƙasashe guda uku ba saboda su wa'ince 'yan tawaye kowane adadin ƙasa ɗaya da suka zo ko yanki ɗaya da suka zo daga cikin 'yan tawaye mutum dubu biyu su kuma mutum ɗari bakwai mutum ɗari bakwai ne ibn sirin ke cewa ja zai ibn mithabit ila usmana radiyallahu anhu fa qala hadhihi al-ansar bil فقالوا إن شئت أن نكون أنصار الله مرتين كما كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نكون معك فقال عثمان أما قتال فلا زيد بن ثابت جاء زيد بن ثابت زيد بن ثابت يازو قوفن gidan sayyidina Usman yake cewa ga mutanen Madina a bakin kofa suka ce in shi ita annakuna ansarallahi marataini in kana son mu zamto masu taimak Allah, masu taimakon Allah a mataki na biyu kamar yadda mu kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallama mu kasance tare da kai mu taimaka maka akan waɗannan ɗan tawaye abokan gaba Ya ce qala usman sai usman ya ce, amma ke kitalun fala amma yaki kan a'a bana da buƙatar ayyaki kamar yadda yazo a cikin almusannan na ibnu abin sheba da sanadi ingantacci sai yace wa dakala ibnu umar ala usman ibn umar ya shiga wajen sayyidina usman fa usman yabna umar unzur ma yaqulu haula ya kai dan umar kalla abin da wancan mutanen suke aikatawa yaquluna suna cewa ikhla'aha wai cire ta tawayen suna ta ce masu na usman ya cire ta ya cire ta wato ya cire kansa akan wannan khalibanci na al'umman musulmi da yake wala taqtul nafsaka kada fa ka kashe kanka ibnu umar yake cewa ko kuma eh ibnu umar yake cewa idan khala'tuha a khalladun anta tafi dunya idan ya cire ta shin kai zaka dawoma ne a duniya faqala usman usman ya ce la faqala abdullah ibn abdullah ibn umar fala ara an takhla qamisan qammasahu Allah fatakuna sunna lalle shin baka gani in cire wata riga da Allah madaukakin sarki ya sanya mun ita sai ta zamto sunna duk lokacin da kullama kariha qaumun khalifatihim aw imamahum khala'uhu duk lokacin da wasu jama'a suka ki shugabansu ko suka ji ba su da bukatansa sai su yi tawaye don su fita shi don haka dalili kenan da ya yasa sayyidina Uthman Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yadda ya kiye yi mu a ya kiye sallama ga wa'indan yan tawaye wani kuma Usman yake ce ma shi sayyidina Uthman yake ga bayinsa bayansa ya wa kullu man salaha salahahu fa huwa hurrun li wajhi duk wanda ya ajiye makaminsa to ya zamto intacce da ikon Allah yake gaya ma bayinsa cewa duk wanda ya ajiye makaminsa to ya zamto intacci saboda bayin sun ɗauki makaminsu akan za su yaƙi wa'innan 'yan tawaye ya ce duk wanda ya ajiye makaminsa ya zamto intacci wa huwa alladhi mana'a an-nas min al-qital shi sayyidina usman shi ya da mutane su yaki amma duk da haka faqad hamala arba'atun min shubbani quraish mulaqqitina ah, bid-dima mahmulina kanu yudafi'una an uthman duk da haka akwai matasa guda hudu wanda sun sun jini ya shashabu a jikinsu sun jirkita da jini suna masu ɗaukan makamansu wajen ba da kariya Sayyidina Usman. daga cikinsu akwai Alhassan ibn Ali ɗan gidan sayyidina Ali ibn Abi Talib akwai kuma Abdullah ibn Zubair akwai Marwan ibn al-Hakam akwai Muhammad ibn Hafiz kamar yadda zuwa a cikin al-Isti'ab na Ibn Abdul da kuma hashiya na al-Isaba fi tamyiz sahaba to sai malamai suka ce su waye suka kashe sayyidina Usman. bayan an yi kawanya ma gidan sayyidina Usman tasawwaru alaihi albayta faqatalu radiyallahu anhu suka shiga wannan gida suka kashe shi wa huwa wadi'ul mushaf bayna sayyidina Usman yana rike da Qur'ani yana rike da Qur'ani a hannunsa shi yasa ma aka ce ma al-Hasan al-Basri Hasan al hasan al ya kasance wanda ya rayu a ashatil fatra ya rayu a wannan zamanin li'annahu min kibari tabi'in saboda yana daga cikin manya-manyan tabi'ai akana fi man qutila Uthman ahadun min al aw al-ansar shin a cikin wanda suka kashe sayyidina Uthman akwai mutanen Makka wanda suka yi hijira zuwa Madina ko kuma akwai mutanen Madina fa qalu sai ya ce a babu babu babu mutanen almuhajirun babu mutanen ansar yace wasu mutane ne daga yankin Misra ne suka aikata wannan aiki na kashe sayyidina Usman Allah ya kara kamar da zo a cikin tarihu khalifa da isnadi ingantacce amma wasu malamai suka ce manya-manyan da suka kashe sayyidina usman shugabannin sanannu ne akwai kinana tubni bashar akwai Rumana liyamani yamani akwai wanda ake ce masa jabala wa saudan bin hamran akwai kuma wani mutumi da ake ce masa yulaqabu bil mauti ana masa lakabi da mutuwa al-aswad ibni min bani sadus wanda ake ce masa aswad daga banu sadus wasu kuma suka ce akwai malik bin al-ashtar an-nakhai su ne wa'innan mutanen da suka kashe sayidina Usman, ko su ne ja shugabanni na gaba-gaba wajen kashe sayidina Uthman Allah kara masa sai malamai suka ce haula ikaru min ru'usil fitna allati qamat ala Uthmana radiyallahu anhu wa'innan su ne shugabannin fitinan da suka tsaya tsayin daka wajen ganin bayan sai sun kashe sayidina Usman. amma wanda suka yi kai tsaye wajen yanka sayidina Usman, akwai wanda ake ce masa rajulun misriyun yuqalu lahu jabala wani mutumi ne ɗan kasar misra da ake ce masa jabala kamar yadda amra bin arta take cewa harasu ma aishata sanata qatl na ila makka wannan mata da ake ce mata amra bin arta take cewa na fita tare da aisha Allah ya kara mata yadda shekaran da aka shi sayyidina uthman zuwa makka famararna bil madinati sai muka wuce madina fara'ayna al mushaf sai muka ga qur'ani alladhi qutila wanda aka kashe sayyidina usman huwa fi hajarihi tana kan cinyarsa ita wannan mata ta ce sun fita tare da mata annabi aisha allah ya kara mata yadda shekaran da aka kashe sayyidina usman da suka wuce madina sai suka ga wani qur'anin da wannan ƙur'anin shine ƙur'anin da sayyidina usman ya rike a hannunsa lokacin da wa'innan yan tawaye suka kashe shi فكانت اول قطره قطرت من دمه على ايه او على اول هذه الايه wannan ita ce farkon digo da iso na jinin sayyidina Usman da ta isa a farkon wannan aya fa in amanu bi mithli ma amantu bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq fa Allah wa huwa samiul alim sai amra take cewa fa ma mata minhum rajulun sawiyyan da muhammad ibn sirin yake cewa ya ga wani abin mamaki kuntu a tsufu bil ka'aba na kasance ina dawafi a ɗakin ka'aba fa idza rajulun yaqul fa idza bi rajulin yaqul sai ga wani mutumi na cewa Allahumma marfirle wa ma azunnu an tarfirali ya Allah ka gafarta mu amma ina tunanin ma ba za ka gafarta mu sai ke mamakin wannan mutum fa ta'ajjabtu minhu fa qultu ya abdallah sai na sha mamaki sai ya kai bawon Allah ma sami'tu ahadan yaqulu mithla ma taqul ban taba jin wani mutumin da ke faɗan makamancin abin da kai kake faɗa ba kana ce Allah ya gafarta ma amma kuma kana tunanin ma Allah ba zai gafarta ma wa qala rajul sai wannan mutum yake cewa Muhammad ibn Sirin inni kuntu a a'taytu Allah ahadan la in makkanani min Uthmana la asfa annahu yace nayi alkawari ma Allah madaukakin sarki cewa idan Allah ya bani dama akan sayyidina Usman sai na mare shi falamma kutila lokacin da aka kashe sayyidina Usman, bayan wa'annan yan tawaye na Basra da Kufa da Misra sun kashe sayyidina Usman sun ma watsi bayan sun kashe shi an kwantar da sayyidina a kan gadonsa mutane suna shiga daki suna ganin gawan sayyidina Usman, makanan nasu ya tuna yusalluna alai wa huwa fi baiti suna shiga suna masa addu'a to wannan mutumin da yake addu'a a ɗakin Ka'aba yake ci, Allah ya gafarta masa baya tunanin ma Allah zai gafarta masa yace fa da khaltu awharu anni uridu sala yace sai na shiga wannan ɗakin kamar ina nufin ni ma na shiga ne masa addu'a Allah ya ji kansa kaza kaza falamma ra'aitu anna albayta laysa fihi ahad shi wannan mutumin da ke addu'a yake ce Allah baya tunanin Allah zai karba yace da na shiga gidan sai da na ga alamun ba kowa kashaftu an wajihi sai na buɗe fiskan saidina Usman faso shaffa'atuhu sai na mare shi wa huwa mayyitun kuma yana mamaci A take wannan mutumin bayan ya mare na Usman bisa yadi yace sai hannunsa ta shinge sai hannunsa ta bushe hannun ta kame take a lokacin ibnu sirin yake cewa kamar da shi mutum yake bashi bayani yake cewa ra'aitu ha ya bisa ka na ha'ud ya ce na ganta a bushe hannunsa kai ka ce hannun sanda ce kamar yadda alhabis ibn kathir ya kawo a cikin albidaya wani haya kuma ya ce mazaje na wannan abun nan ingantattu ne ya ce kuma kamar yadda ya zo a cikin tarihul kabir da kuma ibn abi hatim shi ma ya kawo to kun ga wannan na gwada mana cewa ya yi fada da waliyin allah dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi lalle wanda ya adawa da kiyayya da waliyan Allah to hakika Allah yana nufin yin yaki ne da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga ya mari sayyidina Uthman hannunsa ta shanye shi yasa yake addu'a ya ce ya Allah ka gafarta mu ba na ba tunanin Allah zai gafarta mu sai malaman suka ce me yasa an za a kashe sayyidina Usman amma ko bai bari an ba shi kariya a kan kada a kashe shi ba suka ce zance na farko ko suka ce yana nuni a kan al'amura guda biyu zance na farko cewa shi sai na usman jarumin mutum ne shaja'atu usman cewa usman mutum ne jarumi wanda saboda jaruntansa shi kaɗai mutane dubu shida sun zo sun yi kawanya ma gidansa suna son su kashe shi an yi an yi ya ajiye ma khalifancin ya barta ta yaƙi ya ce a'a da ta zamto suna na 'yan tawaye in ba son shugaba sai su yansa su yi tawaye cewa ya sauka dalili na biyu na adada sahaba kanu a kana aqall bi kathirin min adadi ula'ikar khawarij lallai su sahabbai da suke wannan lokacin a wannan waje ba su kai adadin wa'annan 'yan tawaye ba saboda wa'annan 'yan tawaye su dubu shida ne su kuma sahabban da suka zo yayan sahabbai da suka zo su taimaka masa na Usman a wata ruwaya su 700 Kunga ba basu kai kwatan su kai su wuce kwata na kaso daya na cikin yan tawaye ba fa inna ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kanu ala arba'ati amakin kuma sahabbai sun kasance a wasu wajaje guda hudu al-makanul ula yanki na farko makka wasu suna makka saboda an kashe sayyidina usman ne a lokacin aikin haji tunda an kashe shi 18 ne ga watan an kashe shi 18 ga watan zulhijja da yawa daga cikin sahabai sun tafi aikin haji wasu kuma daga cikin sashin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama tamassarul amsar sun shiga birane wanda ya ci tafi ƙasa kaza ya kafa zuri'a a can kwana ma ya tafi doji kaza ashu bil kufa wasu suna rayuwa a ƙasar kufa wasu suna rayuwa a basra wasu suna rayuwa a misra wasu suna rayuwa a sham wa ghairiha min al bilad da kuma wasu wajaje daban-daban na sassan ƙasashe wanda wa'annan sahabbai suke rayuwa a wajen dalili na uku ma suka ce a ko kuma wajen da suke zaune sun tafi jihadi wani sun tafi jihadi an je a ci ƙasa kaza da yaƙi don a kafa addinin musulunci an je yada addinin musulunci a waje kaza wasu kuma humul ladina kanu fil madina na hudu sun kasance a madina amma walam adadin adaduhum mukafi'an li adadi ulaika al khawarij suna na a madina amma kuma adadin su bai kai adadin da zai tunkuɗe adadin wa'annan yan tawaye dalilin kenan da yasa su zo suka yi cincirin da wajen kawo taimako ma na Usman kuma duk da ma cewa shi ma na Usman yi hani akan baya bukatan ayyaki kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun aiko ƴaƴayensu don su bada kariya ma na Usman wama kanu yatasawwaruna anna al-amra yasila yasila ila al-qital amma kuma su sahabban ma da suka turo 'ya'yansu ba su taɓa tunanin cewa al'amarin wa'innan 'yan tawaye har zai kai ga za su kashe sayyidina Usman ba su kawai sun ɗauka ta waye dai kawai suka bullo da ita don su ga cewa sun kauda khalifanci na sayyidina usman suka kawanya ma gidan sayyidina Uthman suka kashe shi ba don kowa ba saboda dai damo su su ga cewa sun sai sayyidina Usman akan wannan kalibanci sai malamai suka ce mafi rinjaye a cikin wa'idan zantutuka shine zance na farko cewa shi sayyidina Usman huwa alladhi mana'ahum min qitali ulaika al-khawarij shine hana su kashe wa'idan yan tawaye shi yace a'a baya da bukatan a kashe su a bar su kawai shi sayyidina Usman shi yace a bar su to malamai suka ce babban wanda ya kagi wannan tawaye da aka zo aka yi ma sayyidina Uthman shine wani mutumi shugaban su wanda ake ce masa Abdullahi ibn Saba Abdullahi dan Saba ibn Saba dan Saba wani mutum ne huwa yamani yahudiyyin mutumin yaman ne ko ba yahudi azhar al-islam ya bayyana musulunci bayan ya bayyana musulunci kuma sai ya bayyanar da attashayyu ali aliyin radiyallahu anhu sai ya nuna bangaranci ga sayyidina ali ibn abi talib Allah ya kara masa yadda shi kare kuma yana nasabta kansa ko yana nasabta kungiyarsa da jama'arsa wanda suke cewa sayyidina ali ibn abi talib Allah Sune ne sayyidina ali ibn abi talib ko kuma sune suka zo wajen sayyidina ali ibn abi talib suke ce masa anta huwa anta anta anta huwa huwa qala wa man huwa sai sai ali ibn abi talib yace waye ne qala yace anta allah fa qalu sai suka ce an allah kai allah ne fa amara maulahu kumburan ayyah bi ayyah bi ayyufri'a kufratan wa yush'alu wa yush'alu fihi an-nar wa qala lamma ra'aytu al-amra amran munkaran ajajtu ah, ah, ah, nari wa da'awtu kumbura sai sai na Ali ibn Abi Talib ya umarci wani bawansa da ake ce masa umbura ya haƙauta sai na Ali ibn Abi Talib ya kona ya ta kona wa'annan mutane na Abdullahi ibn Saba da suke cewa sayyidina Ali ibn Abi talibin Allah kun ga wannan mutumi dai shi ne mutumin da ya jagoranci wannan fitina na kawo kisan sayyidina Usman Allah kara masa yadda dama wasu daga cikin malamai suka ce ita ce bidayatul fitna ita ce farkon fitina ko ita ce farkon fitina da ta auku a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekara ta 34 zuwa 35 na hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda su wa'annan mutane suka yi kawanya maginan gidan sayyidina Usman suka kashe shi wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a fitina ta so ma aukuwa ne azab tun daga kan zamanin sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda tun daga kashe shi da Abu Lu'lu atal Majusi yayi sayyidina Umar na sallah Abu Lu'lu a yazo ya soka masa wuka mai baki biyu mai guba ya kashe sayyidina Umar to wasu suka ce tun daga wannan lokacin fitina ta soma aukuwa a cikin wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wasu da yawa daga cikin malamai na musamman shi'a suna kore Abdullahi bin Saba amma